barkanmu da warhaka barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci na labarun liberty da ke kawo muku cikakkun labaru da rahotanni a yau muna talata 27 ga watan safar na shekara ta 1445 bayan hijirar fiyayyen halitta na muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ya daidai da 12 ga watan satumba na shekara ta 2023 miladiya da farko ga kanin labarun ministan jin da walwalar jama'a ta sha alwashin kawo ƙarshen ƙangin talauci a ƙasar nan masu addinin gargajiya sun koka kan nuna musu wariya da ake a najeriya wani kwale-kwale makare da fasinjoji ya kife a jihar adamawa da ƙetare kuwa za ku ji cewa shugaban ƙasar koriya ta arewa kim jong-un ya isa ƙasar rasha domin wata ziyara ta musamman kanin labaran aka saurara yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran dalla-dalla tare da ni zainab hassan galadima ministan jin kai da walwalar jama'a ta najeriya beta edun ta bayyana cewa babu wanda zai kara shiga kangin talauci a ƙarƙashin jagorancin da take da na ministan jin kai a ƙasar nan hakan na zuwa ne yayin da ta yi wato alkawarin sabunta yarjejeniya da ke tsakanin jihohi da ma'aikatar jin kai domin ciro wato ceto 'yan najeriya sama da miliyan 133 daga kangin talauci beta don ta bayyana hakan ne bayan da gwamnatin jihar borno baba gana umar zulum ya tarbe ta a wata a wata ziyarar aiki ta kwana biyu da ta kai jihar borno kazalika edun ta ce ma'aikatar za ta samar da cibiyoyin jin kai da dukkanin kananan hukumomin domin kawo ƙarshen talauci musamman a fadin najeriya daga bangaren rahotanninmu kuma gwamnatin tarayya ta bayyana cewa ta samu rancen dalar amurka miliyan 163 daga bankin raya kasashen nahiyar afirka don bunƙasa noman alkama mataimakin shugaban ƙasa kashin shatima ne ya bayyana hakan a fadar mai martaba sarkin argungun alhaji wato sama'ila muhammad da ya wakilci shugaban ƙasa bola tinubu to koshin najeriya na buƙatar bashin doba da irin tarin basussukan da suka dabaibaye ta a halin yanzu mataimakin shugaban ƙasa ne ya bayyana hakan lokacin da ya wakilci shugaban ƙasa bola tinubu wajen ta'aziyyar fitaccen malamin addinin musulunci shaggiru argungun da ya rasu a makon da ya gabata a inda ya bayyana cewa yanzu haka gwamnatin ta karbo bashin dala miliyan 163 daga bankin raya nahiyar afirka inda a inda ya bayyana cewar yanzu haka gwamnatin ta karɓo bashin dala miliyan 163 daga bankin raya nahiyar afirka inda ya ce nan ba da jimawa ba za a kaddamar da shirin haɓaka noman alkama a faɗin ƙasar nan kazalika kashim shatima ya kuma ba da tabbacin cewa gwamnatin shugaba tinubu za ta cika duk alkawarin da ta ɗauka musamman a ɓangaren noma domin samar da abinci to koshin najeriya na buƙatar ci gaba da karɓo waɗannan basussuka bayan tarin basussuka cututtukan da suka dabaibaye kasar a halin yanzu tambayar kenan da na yi wa wani masani tattalin arziki wato abdullahi ya kasai inda ya bayyana cewa abu na farko dai duk sanda aka ce an yi sabuwar gwamnati dole za ka yi mata uzuri akan wasu abubuwa watakila ko da ta gada ko kuma inda ta tarar da shi to amma najeriya ta fuskar tattalin arziki gaskiya ta hau kan wani bagire wannan sai dai a ce inna lillahi inna ilaihi raji'un musamman ta fuskar yadda ƙasa ake yawan karɓo basussuka kuma daga ƙarshe ana rasa ina basussukan nan suka yi misali kin ga yanzu gwamnatin da ta shuɗe ta ba da ƙarfi matuƙa a ɓangaren noma wannan abu ne mai kyau kuma kuɗaɗen nan an ba da su daidai gwargwado sun zo hannun mutane yanzu misali in kika kalli kamfanin naka da suke yin shinkafa a zahiri an ba su kuɗaɗen nan ne domin 'yan ƙasa su samu sauƙin rayuwa su zo su noma abin nan su sarrafa ta tunda shigo da ita ake najeriya a daina shigo da ita domin 'yan ƙasa su samu sauƙi su siye ta a cikin farashi mai sauƙi abdullahi ya kasai ya kara da cewa al'umma ba karamar masifa suke sha ba yau a ce a najeriya shinkafa ana siyan ta mudu kwano kenan akan dubu biyu da ɗari shida kuma wani shinkafan nan a gida aka yi ta aikin ga wannan babban tashin hankali ne wannan bai kamata a ce babban bankin ƙasa shi da ya tallafawa masu noman shinkafa nan a ce an bar al'umma sun shiga cikin wannan yanayi ba kuma yanzu wannan kuɗi da ake cewa za a karɓo dala miliyan ɗari da sittin da uku domin a haɓaka harkokin noma kuma da harkar noman alkama to ai kafin a karɓo kuɗin ya kamata a koma baya a ga me ya fara a baya kuɗin da aka karɓo domin a bayar da su ga manoman alkama an bayar a waccan gwamnatin ba ba bayar ba Batun yanzu ba dai masana ke ci gaba da ankarar da gwamnati hadarin da ke tattare da yawan tarawa kai irin wannan basuka a ciki da wajen ƙasar nan. daidai lokacin da al'umma da dama ke ci gaba da daga muryar rashin gani a ƙasa kamar yadda gwamnatoci ke wukar ƙugu na manufofi masu kyau don karɓo basukan zainab a nan kuwa kotun sauraron kararrakin zaben 'yan majalisar tarayya da na jihohi ƙarƙashin jagorancin mai shari'a flora ingozi a zige ta tabbatar da nasarar da sani adamu wakili na jam'iyyar nnpp ya samu a matsayin dan majalisar tarayya mai wakiltar ƙananan hukumomin jibir da ingoggo kotun ta kuma wato ta ci taron mai kara mai karar tsohon dan majalisar tarayya mai wakiltar kananan hukumomin jibir da ingwaggo na jam'iyyar apc sani ma'aruf mai wake kudi naira dubu ɗari shida sakamakon bata hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec lokaci sani ma'aruf mai wake na kalubalantar nasarar da sani adamu wakili na jam'iyyar nnpp ya samu kan cewa hukumar ta inec ba ta kammala zaben ba tare da cewar an yi aron gizon ƙuri'u zargin da suka gaza gamsar da kotun aikin wato aikata su lamarin da ya sa kotun ta yi watsi da karar tare da yi musu ta wato tare da yi musu tarar cewa mai shari'a flora ingozi zinge ta bayyana a hukuncin da ta yanke wata babbar wato wata sabuwar takaddama ta kaure tsakanin jam'iyyar apc mai mulki ta ƙasa da babbar jam'iyyar mai hamayya ta pdp bayan bayyanar wani kundi da ke kunshe da cikakken bayani akan hukuncin da kotun sauraron ƙorarrafin zaben shugaban ƙasa ta yanke wanda ke ɗauke da hatimin jam'iyyar apc jam'iyyar pdp na zargin cewa apc ce ta tun wato tun wato tankwara hukuncin kuma wannan ne ya sa aka tsara wato aka tsara yadda hukuncin zai kasance har ya fito da wato hatimin sai dai apc ta musanta wannan tana mai cewa ba ta da hannu wajen buga hatimin a jikin hukuncin bayan kotun ta baiwa kowa wato kowace jam'iyya ainihin kwafin hukuncin ba tare da hatimin ba don haka pdp ta zargi cewar wato pdp zargi take yi maras tushe jam'iyyar pdp a nata bangaren ta ce ta tsaya wato ta tsaya ta yi nazari wato nazarin kundin da ya kunshi cikakken bayanin hukuncin kotun daga nan kuwa hukumar kula da yanayin sararin samaniya ta ƙasa naima ta yi hasashen cewa za a samu ruwan sama kamar da bakin ƙwarya gami da tsawa daga wato tun daga yau talata har zuwa ranar alhamis mai kamawa a fadin kasar nan hasashen yanayin da na mai tafitar a abuja ya bayyana cewa akwai yiwuwar samun yanayin hadari mai karfi a wato hadari mai karfi a ranar talata da kuma wato raguwar hasken rana a yankin arewacin kasar nan hasashen ya kuma ce za a iya samun ruwan sama da tsawa da safe a wasu jihohin arewa da suka haɗar da jihar adamawa da taraba da sokoto da zamfara da katsina da kebbi da kuma kaduna kazalika kuma ta ta ce mai yiwuwa a samu ruwan sama da tsawa a sassan jihohin bauchi da gombe da adamawa da taraba da kaduna wato a jihohin kudu da na kusa da tekun kuwa hukumar ta ce za a iya samun ruwa da tsawa da safe a jihohin osun da oyo da ekiti da ogun da lagos da akwa iban da rivers wato da rivers da bayelsa da kuma cross river so kada dai a manta ana sauraron labaran namu ne kai tsaye daga nan tashar 'yanciya kan mita 300.3 za a iya sauraron mu mu na yanar gizo libertytvradio.com ko kuma a shafinmu na youtube youtube.com slash libertytvnews ko a karanto labaranmu a shafin mu na facebook liberty radio 300.3 fm kano a dakace mu. kafin labarin namu su dora tun da fari kun ji cewa ministan jan kaida walwalar jama'a ta sha alwashin kawo kawo ƙarshen ƙangin talauci a ƙasar nan kazalika kun ji cewar kotun sauraren ƙararrakin zaben 'yan majalisun tarayya ta tabbatar da nasarar da sani adamu wakili na jam'iyyar nnpp ya samu nan gaba kaɗan kuwa za ku ji cewa wani haɗarin mota ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyu a kan hanyar lagos zuwa abekuta Toma Dalla daga nan kuwa hadarin mota ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyu a kan hanyar lagos zuwa Abekuta. Hukumar kiyaye hadura ta jihar Ogun ta tabbatar da mutuwar mutane biyu tare da jikatar wani sanadiyar hadarin wata wasu wasu motoci kirar bas da bas guda biyu da suka yi taho mu gama a yankin Ayedire da ke babbar hanyar lagos zuwa garin Abekuta. kakakin hukumar kiyaye hadura baba tunde a kimbiyi ne ya tabbatar da afkon lamarin ga manema labarai a garin abekuta inda ya ce direban motocin sun rasa rayukan sunan take inda yaron motar ya samu raunuka kazalika kakakin hukumar ya ce yaron motar da ya samu raunuka na asibiti 'yan kula da lafiyarsa yayin da ɗaya daga cikin direbobin da suka rasu yan uwan shi suka ɗauke shi domin yi masa jana'iza a inda ɗaya direban kuwa an kai gawarsa ɗakin ajiye gawarki da ke babban asibitin aifo daga ɓangaren rahotanninmu kuwa a ƙoƙarin ta na daƙile wato ƙwararrar makamai ba bisa ƙa'ida ba cikin ƙasa hukumar 'yan sandan jihar wato hukumar 'yan sandan ƙasa ta kama wato ta kafa kwamitin kula da bada waɗanda suka mallaki lasisin rike mukamai a ƙasar nan a daidai lokacin da za a iya cewa wasu yankunan al'amarin ya kai makaryar wato takurewa musamman a yankunan masu fama da matsalar tsaro ta yadda jama'ar yankunan da dama ke ta mallakar makama don kare kai ko kuma don aikata ta'addanci akan hakan ne wakilin mu shamsu bello baban buwa ya haɗa mana wannan rahoton Bisa jajircewarta na ganin an daƙila kwararan makamai ba bisa ƙa'ida ba cikin ƙasa, hukumar 'yan sandan Najeriya Karkashin jagorancin babban sifetan 'yan sandan na ƙasa de Ebektakum ta kafa kwamiti don kula da waɗanda suka mallaki lasisin riƙe makamai a ƙasar nan. A daidai lokacin da wasu yankuna a ƙasar nan za a iya cewa al'amarin ya kai ƙololuwar tikewa musamman yankuna masu fama da matsalar tsaro ta yadda al'ummar yankunan da dama ke ta mallakar makaman don kare kai ko kuma don aikata ta'addanci. A kan wannan al'amari mun tuntuɓi masani a kan al'amuran tsaro Detective Awal Baradir Min Iya. Wato gaskiya ne wannan kwamitin da shugaban 'yan sanda na ƙasa ya kafa don tantance waɗanda suke da makamai a hannunsu kuma a basu lasisi wato zai taimaka kwarai da gaske wajen gano ma wayannan makaman ma ta ina suka shigo kuma ta ina ake samar da su kuma wani irin makamai ne ma suke a hannun jama'a yenene tasirin bazuwarsu a hannun jama'a sannan zai gano kuma to wani makaman ne ya cancanta a bada lasisi wanne ne kuma bai cancanta a bada lasisin ba sannan waɗanda suke da lasisin mutum nawa ne waɗanda kuma ba su da lasisin mutum nawa ne sannan za a yi amfani da wannan damar don samun bayanai ta kowane ɓangare yadda za a gano ta waɗanda suke kawo makaman ko kuma manyan makamai ko kuma Kananan makamai da ake da su sannan kuma wannan zai taimaka wa waɗanda suka mallaki makaman aka yi musu lasisi cewa su dinga amfani da makaman ta hanyar da ta dace kuma wannan zai taimaka wajen ba su horo don tabbatar da sun yi amfani da lasisin ta yanda doka ta shimfiɗa ko ta tanada wannan kwarai da gaske zai taimaka sosai da kuma sauran abubuwan da ya kamata haka zalika mun tattauna da mai fashin baki Usman Yusuf Bala inda ya ba da shawarar ya kamata a ce an sabunta daga wancan tsohon tsohon tsari da ake kai. Wancan tsarin na mallaka na ba da lasi na mallakar bindiga tsohon tsari ne yanzu kuma an zo wani sabon yanayi wanda za ka ga cewa ma mutane sun mallaki bindigogi kuma hanyar samun makaman ta karu sama da yawa saboda yanzu da za ka samu mutane ka ce su kididdige maka adadin waɗanda suka mallaki makamai ba lallai ba ne za a iya kididdige maka adadin makaman da suke yawo a cikin al'umma a wannan zamanin a yanzu shawarwarin da ya kamata su fara ba ita gwamnati da hukumar 'yan sanda shine a yi kokari ma a tantance ma adadin makaman da suke yawo a hannun jama'a wanda suke ta ya kife da su babban sakataren hukumar ba da agajin gaggawa na jihar adamawa dr muhammad sumaila ne ya tabbatar da aukuwar lamarin dr sumaila ya ce lamarin ya faru ne a ranar litinin din da ta gabata inda ya ce ana ci gaba da aikin ceto waɗanda lamarin ya rutsa da su kazalika ya yi kira ga gwamnati da hukumomi da abin ya shafa da su tabbatar da kula da wato magudanar ruwa akai-akai da kuma samar da na'urorin sanya ido da rigunan hana nutsewa a ruwa hakan na wato hakan dai na zuwa ne bayan da wani jirgin ruwa ya nutse da sama da mutane ashirin a jihar Niger. masu addinin gargajiya sun nuna damuwa kan nuna musu babbanci da suka ce gwamnati ke yi wajen rashin nuna an san da su musamman a wajen ware ranakun hutu a ƙasa wani daga cikin masu bautar addinin gargajiya olowo olawule ola kulle ya shaida manema labarai cewa mutanen na nuna musu wariya a duk lokacin da aka san abin da suke bautawa a inda ya bayyana cewa yanayin kallon da mutane ke yi musu idan suka ce su 'yan gargajiya ne sai ka ce kashe wani mutum suka yi ko kuma suna kokarin kashe wani kazalika olowo olawule ya ce mutanen suna wato kiransu da matsafa a inda su ma wato a inda su kuma sun yarda cewa suna suna tsafin amma sun ce irin tsafin da suke shine na neman biyan wata bukata ya ce suna fuskantar kalubale da wariya da ke nuna musu har wajen aikin gwamnati yan gargajiya sun ce ko a asibiti idan suka je aikin wato suka je jikin katin da ake bayarwa akwai bayanin addinin mara lafiya amma daga musulunci sai kuma kiristanci wanda a cewar su hakan ya saba da dokar da kundin tsarin mulkin ƙasa ya sanya